انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين kace da su ya kai wannan manzo kaɗai dai an umarce ni in bauta wa ubangijin makka wanda ya haramta ba a zubar da jini a cikinta ba a zaluntar kowa a cikinta ba a kashe abin farautarta ba a yanke bishiyoyinta kuma Allah maɗaukakin sarki shi yake da mulkin komai an umarce ni 'yan kasance cikin masu miƙa wuya ga Allah da ƙanƙan da kai a gare shi da ɗa'a.